assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu yan uwa masu kallon mu da masu sauraron mu barkan mu da barkan mu da sake saduwa a wannan tasha ta mai albarka wato gajimare tv a yau ma kamar kullum kamar yadda muka saba kawo muku fa'idoji da laƙunƙuna wannan za su amfani yan uwa musulmai da ka a yau ma mun kawo muku wato sirri mai girma sirri mai karfi wato sirrin mallaka sirrin mallaka part um, a har kullum uh, mallaka a ce wadda wato ta ake buƙatar um, a dube ta ta fuskoki da ya kamata ta fuskar cancanta ta fuskar wato babu zalunci a ciki to yana fuskoki aka dube su aka samu komai lafiya babu bahasi a ciki to da haka shine mutum zai iya mallaka wadda ta dace um, mace ta mallaki mijinta ko miji mallaki matarsa ko mahaifi ya mallaki yayansa ta yadda za ta za ta ringa masa biyayya da haka wannan sirri da haka aka yi shi kamar yadda kuka sani da haka yadda ake aikata wannan sirri kamar yadda kake kallon wannan hatimi mai albarka wato sirrin mallaka ne ko kuma sasanta wani waɗanda suka samu a um, rashin jituwa ana amfani da shi shi ma ta wannan ɓangaren da aka gata yadda za ka yi amfani da shi in kai sabo ne a wani tasha ta mai albarka da ala kai mana subscribing kai mana ka taba alamar ƙararrawa ta yadda zarar mun ɗora bidiyoyi za ka samu damar kallo sannan kamar mina like mana share ta yadda yan uwa musulmai su ma za su gani su amfana da wannan sirri mai albarka da fari yadda ake amfani da wannan sirri ana rubuta wannan hatimin kamar yadda kake kallonsa ka sa sunanka a sama sunan wanda ake so a mallaka ka sa sunansa a ƙasa ma'ana za ga ismin ɗalif sunanka a sama kai ne ɗalib mai nema ismul maqlub sunan wanda ake nema shine a ƙasa in ka rubuta ƙasa sunanka a sama sunansa a ƙasa sai ka naɗe layar da ƙaramin zare da zare mara yau a haka in ka naɗe ta sai ka samu ƙwan kaza in ka samu kwan kaza sai ka cusa layar a ciki sai ka je ka binne idan ka binne sai ka zauna a yi alwala ka zauna ka yi sallah na fila raka a biyu bayan ka yi sallah na fila raka a biyu ka bayan ka'idar za a karanta istighfari kafa ɗari hailala kafa ɗari salatin annabi kafa ɗari baya ka kammala sai ka fara karanta qul huwallahu ahad allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad za ka karanta kafa dubu ɗaya da goma sha biyu bayan ka kammala za ka yi addu'a akan abin da ka yi Ban kai addu'a ka tashi daga gurin to sai ka je ka samu gumba ko kuma ka samu abinci wanda ya samu dai a ciki wanda ya ma sauki sai kai sarakarsa to wannan sirri haka za ka yi shi izuwa kwana uku sirri ne na mallaka kamar yadda ka gani wanda aka jarraba shi aka gani wanda insha Allah in kai amfani da shi za ka yi wa Allah godiya kuma za ka yi mana addu'a da aka wani shi ne um, uh, mahaɗin wa’inan mahaɗan sirrakan kamar yadda aka faɗa in ka kammala za ka yi addu'a za ka je ka samu gumba ko kuma abinci za ka yi sadaka da su to wannan shi ne um, haƙiƙanin wannan sirri na mallaka fartu da aka idan kai sabo ne wani tasha ta mai albarka da yi mana subscribing ka taba alamar kararrawa sannan mai Allah ka yi mana sha ta yadda zarar mun dora a bidiyo za ka gani kuma ka kalla gani mai neman karin bayani ko tambaya sai muna ta wannan lambar ko kuma yi mana ta kinsmas domin mu ba shi amsa muna yabo muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala muna sirri da sallama bisa shugaba da alayansa da sabansa masu girma